kasa da ke ammal baro fa'alul imadi tun da na ce da har fasadu kul barri wal bahri ammal barru fa'alul imadi barri su ne masu yin masu masu danni duk da dai in an ce danni mu dai abin da muka san danni dangashi sai da ke bukka ko tsangaya ga wurin mu babu masu kafa ike su mayar da shi dakin kwana in ma tsangaya wa in ma bukka to to amma ahlul barri zai fi inda ka jefa ahlul imani wa ammal bahar yan kogi da aka yi magana fa ahlul kura yan gari inda gari bai zama da yau a da ruwa a wurin din wato ya sai da nisa lokacin nan kamar bai ɗauka akwai wasu a baki akwai wata duniya a kan kuwa warai kuntu muwakkada sallallahu ta'ala ma al'azba baharan Allah ya kirayi ruwan daɗi kansa ya kira shi ba ba su lalle bahar ruwan zantsi ne ba فقال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا بكى بحر مرابي وان البحر ماله وان البحر عذب أشي بحر أنا كران راسين دا إيما أنا هذا عذب كذا بحر هذا البحر عذب fura mai daɗin sha sa'igun mai wuce sa'igun sharabuhu wa haza milhun wa haza albahr milhun jaju to nan da ma abin da ke cewa ana kiran ruwan daɗi ma baharu kuma da aya wa laysa fil alami barun hulul watifun amma babu a duniya wani rafi wani baharu mai daɗi a tsaye duk baro masu daɗi na tafiya kake wa innama hiya al-anharu rafuka ne al-jariyatu wal bahru al-malihu huwa saki tunda shi ya je iya inda yake bai mori fa samba al-qura allati alayha al biya al jariya bismi tilka al-miyah wa qala ibnu zayd akan da ayan ظهر الفساد في البر والبحر فساد ناطئة الذنوب ظهر الذنوب كان في البر أقولك والبحر دبراني فتكيكي دي ذنوبنا خنسك لي يدك أوي كوك أويك دبراني duk abin yadda ka sani ana yi a dan kaje ƙauyen ku da kana zaton babu sai ka tara akwai a nan za ka ga wani wasu sun ebi hulu ne ba huluna ba hotunan yan dambe sun manna a ɗaki hotunan yan wasan kwaikwayo sun manna a ɗaki hotunan wane ne sun manna a ɗaki hotunan ainihin malamai in ya fawa an manna a ɗaki zaki zake yawa sun manna a ɗaki ne da sauransu ke mutanen da ne lalatattu na koma koyiri sai ka tadda tsarkar na akwai sai ka tadda yan dirama nan akwai kai ƙarshe yan ƙauyen nan ba sun fi sauraron yan diraman ga almajirai da ƙoƙo na bara makaranta ƙur'ani amma ga waya sai dujal ya yi iya almajirai ne ba saboda su saboda tsoron Allah su basu yadda ma su su yi aikin duniya ba karatun Allah su kazo sallah kawai karatun Allah sallah za su yi ke ɗan ya shigo ya shigo ke to lallai ni ma na zo karatun Allah idan suke samun kuɗin wayoyin nan a ina suke samun kayan sayan data a ina suke samu abinci ko suna zuwa su zaɓi ne inda ɗan ƙanzo ƙanzo a bamu mun ƴaƴan gidan malam ne ga ƙasayin waya nan shan disko diskon iri na kai hai wannan shekaru tallahi da baki a kanmu ya kamata mu zauna mu yi tunani ta ina za a daki wannan shekar ne ko kuma da shi ayi ko jini a zuba mafa eh? to shi ya saka gani ana tafiya kuma za ka je irin waƙoƙin fasikan yan matan lalle a ciki da fasikan zamari a ciki ba ne a ciki a ciki kwana suke da wuri Hmm? wai kamar cikin angon su nake ai malam ruwan dare ne da za ka bar nan yanzu ka koma ƙauyen ko asali sai ka ta abin aure gona fa muka je fa muna noma a gona mun je muna muna harkar kwafan amfanin gona wai wasu eh, makiyaya sun zo mu ba su su rufe kiwa malam kowanne da wayan shi kawai suna ta disko ne ba wannan disko ba ya zai wasa ba san za a yi wasu da'awa bai malam ya kawai suke mutane ba so dai abin da ke gaba su ba su kalmanin nasu ce har abun ka rasa mawuyar da ya ka ne kusan sai da muka faɗa da su suna nuna mana yin su sosai ku dinga gwada mana yan tsaye mu ma nafsu shi na yan da kuka iya muhaddar na damun ya a gauye ku kalli cikin mu nan da yawa ku kalli wa'inda suke cikin ku za ku gani akwai wanda suka shafe su قلت أراد أن الذنوب سبب الفساد نعم نعم في نون زنوبين دليلين إن الله سيو الذي ظهر وإن أراد الفساد إن أكن هو النفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسه نفسها فتكون اللام في قوله تعالى ليذيقكم بعض الذي عملوا دم أنت دامكم sashin abin da suka aikata ba duka ba don da za a kwanto muku sakamakon zuruban malan da rayuwa ma bata samu ba ma taraka ala zahari hamin ba. lamul akiba wata alili wa alal awwali fal muradu bil fasadi an naqahu washarru an samu na kafa da musibobi har ce ce ce wal alam da raɗaɗin ciwuka da raɗaɗin zamantakewa ya hadisu Allahu Allah na kawo fafil ardi a inda ma'asil ibadi yanzu duk yan ƙauyukan da kafa mai an ta da sauran inda zama zuwa zakatar da su makaɗa ne yan duniya ne farmakin da suka rage su ma za ka ce nan wurin kila can wurin kila nan su ma sun kawo kayan kallo har da jan wanda ake kallo da shi ne an gasa wai ku ba ku ne muke shirin za mu kawo muku taimako ba a haka za ka ɗauki taimako gaba wani nan Allah ko ka taba wallahi kun bar Allah ni taba Allah Allah jefa kwalin lokacin da shi. Mai malam jiya ka dawo daga gida eh ka karkato abinka kana shi da zan kai wale a da sai k'a da kawai nan dama a hannunka suke da ka kwace sauran ma Allah ma da bila daga yadda idai da ne dawo da zai yi sha to malam wa'ina tun da ko ba zama nan auren ba inda zama nan auren na an sai wasu ta inda mutu ga wata fiya in daga za su gane shi kenan sai ci gaba da in daga za su gane da wannan abin ya kare ni ba dawo tun da ko ka ne ko ciyarwa ya kamata ka ciyar inda zai amfani ga amfanin kana kallo ya kai ne mutuwa mai magana ko ta yana ya kamata ka ce da inda zai amfani fil aqli inda ma'afi inda ma'afi ibani fa kullama adatu zamban duk lokacin da suka fara da wani zunubi adata Allah lahu uquba sai kaga Allah ya haifa musu da wata fitina kama kala ba da salafi kullama adatu zamban أعدق الله لكم من سلطان هي أقوبة في الله يكامك وتأقوبة لك إخوانا وإما تيو وإما جزتي وإما وإما يوزا ما هذا من الله تيو بس ها أنجي ويكنا في أنجي لا غير أنجي لا يجاك فإن تهجي يهودي وجين أجيسا أولفا لكي لا تيو لا تيو هذا قول ويشي تيو هذا ميت وماشي ولد والظاهر والله اعلم ان الفساد المراد به فساد من دا نفي دا فساد من الذنوب الذنوب بين اكي نفي انا ظهر الفساد kai zunubai sun bayyana ne wa mujibatuha da abin da ke ƙara zunuban wa ya dillu alaihi qawluhu li yuriqakum ba'd allazi amilu fa hada haluna wannan shine halin mu shi ba sai sai hadu da kanin mu da zai kam shekaru dari dari bakwai da wani hayaniya wajen ɗari bakwai yake cewa sun shiga masifa masifa su kuma sun gano zunuban su ne to mu ko ko sai da ake kafin mu ne tun da nan wuce zanubi tun da dai abin da ke gaban zanubi kafin su ko kuma a mai bikin hausa ce abin in allah mu ne ya haifar mana da abin da ya haifar mana fa haka haluna وإنما أذاقنا الشيء اليسير ألا يتنتنا من أبو كنكني من أعمالنا ولو أذاقنا كل أعمالنا دعيا تنتنا من دكان أيكم لما ترك على ظهرها من دابة لكم السلام